mai sauraro assalamu alaikum yanzu lokaci ne za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr ahmad rufai nasir shugaban majalisar malamai na jubuis kefi kuma babban limamin jami'ar jihar nasara da ke kefi tare da alaramma ɗahiru musa jega tafsirin na zuwa muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin babban birnin tarayya abuja kamfanin mundasa global nigeria limited shine dauki nauyin kawo muku ai saurari lafiya a'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya kawo mu wanda yini da muke ciki a yau na sha ɗaya ga wata na ramadana wata mai alfarma wata mai kima wata mai daraja wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara mana albarka cikin rayuwarmu a kamar yadda aka sani cewa har yanzu zai bamu ba a cikin wannan sura kamar da karatu yana tafiya ne da na mata kusan bai daya da na yamma da na safe wajen da ake tafiya musu ya kamata a ce ajiya mun kammala wannan sura a karatu mu na yamma amma a bisa tsari na Allah wanda ya faɗa a ƙarshen wannan suran don abin da Allah ya faɗa a ƙarshe-ƙarshen wannan suran daga shi sai ayan ƙarshe wa ma ta sha'una illa in sha Allahu inna Allaha kana aliman hakima ba za ku so akwai yiwu ba sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda wannan abun ya yi abun ya muna zaune sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ruwan sama mai albarka mai yawa a lokacin da waɗansu wurare suke fama da zafi mu kuma nan garin Abuja Allah ya kawo mana ruwa bi yawa wanda a yanzu ga hadirin ma ina kallo ba mamaki yau a sake wa mai kallo wanda Allah ya kawo da shi mai albarka karatun mu na jiya ba ta yi ba to yau insha Allah za mu karka wannan sura inda muka tsaya muna magana dangane da Qur'ani ne za mu tashi wa minan laili a faru da sake bijiro daga kan magana inna nahnu nasallu بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل, ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا الله سبحانه وتعالى inna na nazzalna alayka inna alaikar nazzalna tanzila lalle mun saukar maka da alqur'ani mai girma eh, daki daki saukarwa domin ya zamanto wa'azi ga al'umma ka kuma karantar da al'umma abinda Allah subhanahu ta'ala ya karantar da su fasbir Allah ya ce ka yi haƙuri ya kai wannan annabi mai girma ka yi haƙuri ka yi ɗauriya ka yi juriya da hukumin rafika dangane da abin da ubangijinka zai hukunta maka Allah yana iya jarrabanka da ababa da dama a hanyar wannan da'awa to kai yi haƙuri kenan akwai fuskantar matsala a halin isar da wannan sabu shi yasa aka ce da shi yayi hakuri wala Kar ka kuskura kai da'a kai biyayya da bangare guda biyu bangare ta farko asiman shi ne ke yin daga cikin waɗannan mutane bangare ta farko asiman mutumin da yake yawan saba ma Allah an kafuran ko mutumin da yake yawan kan gare liman da Allah ya masa to wayannan bangare guda biyu kai har a karkan mutsa sannan sai saka cewa wani kurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka bukratan wa asira ka yi da safe kai da rana sannan wa minan laili abin da ya shafi bangare na dare kuma da lahu shi ma har wayar sallah ne ibada ne ga Allah subhanahu wataala wa sabbihu shi ma kai tasbihi shi ma nafila ne lailan tawila ka dau ne ke ta karanta Qur'ani to haka waɗannan ayoyi ma'anarsu na farko ya fito a bangare na ma'ana ta biyu Allah ya ce inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzilan qur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zama yana tawaiya ga al'umma yana tawaiya ga al'ummar sa bayan Allah subhanahu wata. domin ƙur'ani yana kula da bangare guda biyu mai mai Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani a cikin bakara. Allah ya ke faɗa a cikin bakara ya ke cewa kama harsar na fikun Sallá fi kun rasulamin kun yaslu alaikun aya jiri wa yusarki kun wa yu'allimkumul kitaba wal hikmah ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Ubangiji subhanahu wata'ala ce Fadkuni Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum Allah ya turo muku da manzo a cikin kunyin kunku waɗan ƙabilan. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Allah ya siya muku baiwa kyauta da ya tare da wani masu mai daraja daga cikin ku a cikin kabilan. Hikima ta Allah mai ya ɗauko wani mutum da wani gari wanda bai san halayen kuwa ba bai san dalilin ku ba bai san bai san bai san ba sai zai zama kuma wanzu za a samu sabaki to kama an san na fi kuma rasulan minkum a alaikum ayatina wannan manzara ya zo sai na muku tilawa na ayoyin bangaren tilawa ya sake cewa likita ba, wal hikma kuma yana koya muku wannan alkitabin Qur'ani da kuma hikima da abin da ya kunsa na fasaha jadalin ya yi muku tilawa da ku da fitu da ke cikin ayoyi za a yi kaza za a yi kaza ga yadda za a yi kaza don zaman da masu Allah cikin al'umma koya musu addini ke su sa ƙur'ani na kula da bangare ya koya maka addini yadda za ka yi sarki yadda za ka sarki zuciyarka yadda ba za ka je gaba Allah kafiri ko arne ko mushriki ba yadda za ka mutunta kanka sannan kuma ya sake koya maka kira'an alqur'ani ya ce maka wanda ya qur'anin daidai ya karatun daidai kamar a cikin makaranta a sakandare na gari ko jiya ne a manzo Allah suna suna ke cewa duk wanda ya karanta harafi daya a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada to lada goma a cikin alƙur'ani nan wasu galibin ayoyi akwai ayoyin da Allah wata ala ya ware su wasu suwori ce duk wanda ya karanta ga wani kariyar Allah zai bashi misali wasu Allah ke cewa suratul bakara idan mutum na karanta suratul bakara a gida to Allah wata ala ba zai bar shi da aljanu su dinga kunno kai a cikin gidan kaga qur'ani ne duk wanda Allah ya karanta da wani. a cikin ƙur'ani akwai ayoyi wani lokaci ya tabbata a hadisi a cikin buhari akwai kayan da aka bai wa a ajiya wani malamai suka ce kayan barayi wannan ake da aka basa domin zai faru sai wani shekar ya biya wani tsoho abun tausayi sai zo da wani abu abu rile ce me yasa yace yana da bukata yana da iyali yana so ya dace da su sai to kazan ba na shi bane amma ya tusa masa ya ba sai ka ka dawo kafi abu rile so gaban wannan Allah ya faɗa sabo ya zo tun da waye ya yi wani na'am ya zan mazala ko kuzma zai dawo a da rawaki a za a yi dawo ne bayan da shirin da suka yi wa shi ka ne kada ya dawo manzo Allah ya sake tabbatar musa ya ce me yasa ka dawo ya ce ya haƙuri ba zai kara dawo wai sai to idan ka dawo gobe Allah ba zan barka zan kai kara gaban manzo Allah yana da gaban manzo Allah manzo Allah ce a kai da abokin kai ya Rasulullah ya dawo sai dai ya ce ba zai kara dawo ba manzo Allah ya ce zai dawo wannan mutumin zai dawo yana mamaki kuma wa shiga ne kare dawo ya sake zuwa ya kwashe kayan da ba nasa ba kayan da aka ba abu na iya abu wurin ya rungun wannan zuwa ya ce da shi yau abu mai raba ne da kai ba mu shi suna kai da ba ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce ma abu wurin sosaya zan ba ka wani abu kaga kamar brazil kaga kenan ashe baya da cin hanci ya samu ta daga wurin mutane masu da siya shi ne shida shi ta duk mai karwar cin hanci ba za ta yi siya shida ne da rashawa haramun sai ce ma gore zan baka wani falala to su sahabai kullum na bura da alaka da Allah suna so sai ya ce wa abore da ya idan kawai gari kuka ne kwanciyar bacci ذكرت آية ayatul الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan mutum ya ce ma abu hurera idan ka zo kwanciyar barci ka karanta aiki ka karanta wannan babu wani shekar ko aljari azzalimi da ya isa ya da ke gari wai ma karanta wallahi abuwa sai ya cika da munna don suna neman falala ai sai karki abu zai ne gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a kai da abokinka sai ya rasulullahi ya dawo kuma ya mara wani kaza sai ce tabbas abin da ya gaya maka gaskiya ne amma shi makarici shi makarici ne amma abin da ya gaya maka kuma gaskiya ne Allahu akbar kun yi tsari ta Allah ya kuma ya gaya maka gaskiya amma kuma shi makarci kenan ashe alhaku a haku a ta ba gaskiya shi fi cancanta a abishi sannan alhaku makbul walau min kashirin ko jayayi ko kuma a yi gaskiya za a iya kamata ko ta jayayi ko kashi ko mawa ne ko kwanci in ne gaskiya ce tun daga iblis ya ba da gaskiya ba har kuma ta yi wa da shi sa ke nan kunga ƙur'ani yana mana hidima ya ba mu abin da zai kare mana mutunci to hidiman da manzan Allah ya a cikin mu yake koya mana addini ya gaya mana magani a cikin alƙur'ani inda wani matsala ya gaya mana shi na fi samun ikon nabawi na ibn al-qayyim kai da qayyim ya za zaka ga ire-iren wa'annan ababa da yawa ba na wasa yadda masu Allah suna da sallaye ba ne. idan ka ɗauki ƙur'ani ka rike to ba ruwanka da wani harkar sati malaman sun yi bayani sosai dangane da yadda ake sarrafa alƙur'ani wurin magunguna misali yanzu da wani shi ɗani ji dame ka aljini dame ka ka samu ruwa a kofi ko kana yawan samun fargaba ka samu ruwa a kofi ka karanta sautin fatiha ko falak ko nas an ba da shari ba tubi ake ba ko ba rubuta ake a wanke ba rikewa za ka yi a hannunka kana karatu tilawa mai kyau game da alamar ne iskan yana sauka a cikin ruwa shi ne za ka samu malaman suna suka yi bayani ko da ka ya dane ka ka yi amfani da shi ko iso kina dane ka kana rika karantawa kana sha kana shafawa jikin ka da iko Allah shi Allah ya raba ka da wannan bala'i amma shi Qur'ani ba za ta ci sharo ta shi allo a warke ba wasu malamai suka ce kana rubuta allo kana warke ya saki koma daula wani na da wannan fanka ko ka rubuta karanta shi ba yi a to ai ke shi to bi ake ce maka ba ta shi ya saka samu littafin eh, sarrafin kwanta za ka ga ire-iren waɗannan abubuwan malamin ya yi kokari matuƙa sosai abubuwan da ya na kurakure an ɗan gyara shi ma kai shi ya gyara wani sabo da ƙura'ani yana yin hidima sosai sosai ba na wasa ba ƙura'ani yana hidima ka karanta ka samu lada ba ka da lafiya a sarrafa wa ga yadda ya kamata karanta shi ka yawaita karanta shi mazala zai ce wanda ya karanta gurgun lawo sau ga daraja ga fana lafiya, matsayi da yake a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yanzu za mu yi zaki wannan wuri insha Allah ta'ala saboda haka a yi maka wa'azi da shi Alƙur'ani ka karanta ka yi tawassuli da shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya maka bukatar shi to sannan a halin mu'amala da ƙur'ani wuri isar da saƙo kuma har wa yau za a yi wa'azi da ƙur'ani ƙur'ani ana wa azini fankan nan fanka ana wa'azi da alƙur'ani in za ka yi wazi da ƙwar'ani kuma Allah ba ka shirari ka isar da saƙon da basira da hikima yadda ya kamata karka je ka isar da saƙon ƙwar'ani inda za a aihunta ƙwar'ani karka je ka yi wazi da ƙwar'ani inda mutane da ba su san darajar ƙwar'ani ba don shi kai Allah ya ce fasakir na fasakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين كي وأزي أبو أزي أنا أمفانا المؤمنين كما القرآن الذكر هو جديد لكي سنة القرآن baka yanzu ka tashi wa'azi da Qur'ani Allah ya gaya maka yace udun ila sabili rabbika udun ila sabili rabbika ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم, بالتي هي أحسن نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإنه سبحانه وتعالى يقول إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في كيرا هو دعية مبينك بالحكمة وأزيد الجو معنى لما أقول وزدهم أجل kafin ka isa mutane da sako ka so da yadda su wani hanya ake bi a isa mutane wanda ya dace ka bi shi ofis da shi ka bi shi wanda ya dace ka bi shi ya ka bi shi wanda ya karanci waya ka yi shan ne shi ka bi shi wannan hanya na da'awa wanda ya dace ka bi su garin su ka bi su haka wata matsala ce hikimar ke sannan kuma wani mawai da su hasana idan wa'azin kuma akwai fasaha a ciki babu zafi babu ta mutane babu la babu a magabata akwai waɗanda suke shiga cikin mutane sai su musu wani. misali hadisi tabbatacce manzo Allah yake cewa akwai wasu hukum guda shida haƙƙul muslim alal muslim annabi kirsi haƙƙin musulmi akan ɗan uwanka musulmi shida amma wannan iyakar ce shi da shi da mafhumul adad ba hujja bane al malmu an gane wani mutace shi da mutace biyar gurgudan yadda mu saboda haka yace idza da'a idza laqitahu fasallim alayhi hakki na dawakan when you meet him say salam to him assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah hakki sai abu na biyu za idza da'aka fa ajibu in ya inviting naka zuwa wani activity dole ka tashi ka tafi idan ne atisha ce alhamdulillah ka ce ka gaishe shi idan rashin lafiya fa'udu ka je ka gaishe shi idan ya mutu ka bi gawansa in ya nemi ka yi masa nasiha ka je ka yi masa nasiha kun ga abubuwa muka tafi a nan na haƙƙin ɗan wanka idan ɗan wanka idan sarfa ka farfa in ya ce zo ka min nasiha zo ka min wa'azi ka tashi ka je ka masa wa'azi kuma guda ɗaya nan daga cikin wanda ke da alaƙa da karatu abu na biyu in ya invite nata zuwa wani walima occasion ka je wannan occasion din to let us know before you go there say kiristi There is a lot of problems there. Easy like ana ganga, ana wata, ana jinsu, ana jinsu. So how can you go there? The irin waɗannan ababa. So in Islamic way, ko za ka tafi. A ƙa'ida Muslim musulunci Don't to kai mai wa'azi ne No. How can you stop him from that rubbish? You resist the attempt. Tell me. There are ka stop him wannan abokai da kai. to akwai magabata za ka gayyace su ababa sai su je wurin bikin sai su yi ado don in sun sa zariya da hula suka ɗingilar da za ce ustazai sai su sa shekin da wannan sai zanzuwa sai su tafi a ba su haifar mutum sai ce to a ah, ayin fara gabatarwa kaza a yi sai dogon turanci an zo ce to shi kenan za mu invite wani zai dan ce mana wani abu to in yi riga ya kama mike da zai fara wace sai kaga duk da kansu abu da sun fara gudu duk da suka zo su shashe su su wace amma fara kalan lawo kalan su kasa kalan lawo baya zama kusa shi shirye ba ya gani to ya haka yi suka akikin wannan fili hadisin sun gida biya za su iya samun nasara ba za su samu ba to fagen da'awa shi sa Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati take wal mau'izati hasana ya fara da hikima da basirar Allah baka da wa'azi to you in the process za ka sa ana samu haka yi to wuce za ka yi waje za ka yi zagi za ka yi tallafiyawa wajajilhum billati a ahsan yi magana da su yadda ya kamata ba kai jajin ja da su su faɗa ka faɗa amma akan abu mai kyau ta hanyar da za su farke ka kai ma ka farki mai suke faɗa kai ma ka mai da musu martani babu zagi wallahi babu zagi a'a yanzu faɗa mishi abin da ka sani faɗa mishi abin da ya fi ne iri ka daidai faɗa ka faɗa sai ku samu fahimta amma kai a shar kun yi zage-zage ana kana daga cikin wani a wasi for what sai ku zama abokanin ba. manufan fa shi ne Allah to Allah ke nufo ga yadda za ka yi wajen irin billati a ahsan ka mu'amalance su ka yi mujadala da su su faɗa ka faɗa ta hanya mai kyau sai ce maka inna rabbaka huwa a a'lamu man balla an sabili wa huwa a'lamu bi mutu Allah ne kada ya san waye fatacce a lokacin da muke tattauna waye zai iya fahimtar gaskiya waye zai ta kan mata Allah ne sai kai ya bada ba aka aka ce kai ko ubangiji ne mafi sai wannan ke to ayar gaban ban da shi wa in fa in wuki ban da shi sai ka je wasbir وما صبرك إلا واصبر وما صبرك illa بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون abu uku wanda a yake kushe manya-manya ya ce ka yi haƙuri a lokacin da kake isar da sako bai kenan wala ta hassan alai karka ji haushi kan ranka ya baki kenan in za ka tattala da mutum ya faɗi maganar banza ranka baki shi kenan the evidence defeated ka faɗi ba wani na abin za a samu to wanda ya tuwo ga abin da ya gaya maka ya haƙuri haƙurinka za ka yi ne domin Allah ne ke ka haƙuri sannan karka yi bakin manya abu zai yi wala wala ta kufe banki min ma yambo kan zuciyar ka yi ci a lokacin da kake kokarin isar da wannan da'awa domin ganimar Allah ne zai ba da shi za ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka yi duwani mai wa'azi da kwasari ba ka tare ya kai annabi ba wani zamani da annabi nuhu da wa'azi ya yi da safi ya yi da rana ya yi da yamma قال رب رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يا إسافي يا إيران يا إيران أما ما هو اللي كارا مصوصي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا istikbaran an kai su da yan sandin da in ya zai wa sai su toshe kudi kaga kai kamgana na siyaki ko su dauki tufa su ruta kan dan ma kar ma su yi abin da ya faɗa amma ya daina bai daina ba saboda sashi a kai na'am to waye ni waye kai Da kai da kai wani ba suke tashi ka fata baya wani da nake so ke na'am shaidan kullum yana sai ya hargitsi kar a fahimci gaskiya shi kuma amfanin wahazi arziki Allah yake faruwa ka saura ai annabi nuhu yace su kuma lakum latar tarjuna ne ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات كباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يبين وإن الآيو القرآن وأزين فرق أي وعزي أي وعزي سنكنجي ويبقى Allah da ya halitta muku sama da kasa Allah da ya ta mu kasa Allah da ya mun kasa Allah da ya mu kasa kuma fa ne, shi ba Allah na farko ne shi fa arziki ne yake baka kunshin hankali ka samu ya sauka muku da ruwa daga sama mai yawa وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هذا هو ابن الآيوي النبي الله نزلتي نتي مسلم فقلت استغفروا ربكم كل أنا وأزيكم كنغي كنت زوا كنت بعد ذلك قادموا أي دموا koma ku yi ba. a wannan bangaren ne da yake da su duk babu da gaya musu ba Allah ne yake gaya masa ku yi istighfari koma da Allah su subhanahu wata Allah ne gafara ne daga cikin abin da Allah zai yusul sama laifin bidra Allah ne ba ku ruwa yawan zuwa mai albarka ga number one ka wanda Allah ya wannan kalmar wannan ruwa ne position na ruwa a rayuwar dan adam na'am a suratul anbiya Allah yake cewa ruwa shine rayuwar dan adam waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy afala tazakkaru waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy it and everything that exists in nature ko ne da kasance yana rayuwa ne daga ruwa Ko komin da ka sani har da wanda ma baka sani ba to ba arziki ba ba arziki ba kenan to shi ne ai annabi ce ku yi istighfari sai Allah ya saukan ku da ruwa domin da zaka sa abin da Allah yake har hatta kiyama Allah ya kawo misali ta saukar ruwa na'am ko mu karanta na ah, suratul hajj ko mu karanta na fusilat وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى Allah subhanahu wa ta'ala ce wa taral arda hamidatan nahnu kasa azalmashur fa idza anzalna alayha alma idan muka sauka mata da ruwa ihtazzat wa rabat sitta ta kumbura ihtazzat daga za ta girgiza wa za ta zarfa wa ambatan koma da haji ka karanta wa ambatan min kulli saujin bahi za ta tsada duk wani dangin abin da ke cikin ta to kasa ta zauna shiru nan lokacin da Allah ya kashe kowa da zaran ya kusan ba kuma kowa bai yi تبصرة وذكرى لكل عبد منيب wa'azbani a yi babban ‘yan uwa wa'azi an gane ko? to wancan da ya fara karantawa na fusilan inda lauri a haya da da ubangiji su ba ta da da ya mutu yana shiru aka yi ruwan sama ta girgiza ta kumbura ta fage rike da ciyawa ko ya fito sababbi sirrai komi na ni'ima daga manomi na murna yana jin daji ba Allah ta wata ra zai raya kasa ya raya su wanda ya mutu da kuma ke nan, kai ne wa'azi yadda wannan annabi ce ku yi istigbari ko da laifi yana kawo cikin za wallahi in ka kana samun damuwa dan uwa a aikinka kana samun matsaloli yau da gobe a kasuwancinka yana son ya warge ne family ɗinka ba haɗin kai al'amura ya lalace maka kana bukatar haifawa ba ka samu ba kana bukatar kuɗi ba ka samu ba ba ruwanka da wani bakin arziki wai matashi a ƙarya ne ba ƙarya ne ka, kai ta yi su imani kawai in ka ji abin da na yi faɗa sai da su ku yi ta yi istighfari Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka Allah zai ba ku ƴaƴa masu albarka ku zai yi kyau kazanku zai yi kyau istighfari ɗaya ne daga cikin tsayuwa shi yi wa Allah da'a shi kuma kai ka samu arziki دعوا أبدا الفضل وأنه استقاموا على الطريق وأنه استقاموا لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يحرف عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ويجب سبحانه وتعالى يتي وأن لو استقاموا على الطريقة لألقيناهم ماء غرقا كذا وأمسك أمره ashe babu wani sinadari na arziki da ke ruwa da ba. Wallahi babu shi. Babu shi, an ce ka sa yi mutu ruwa ya gada shi. can komai daga ruwa yake rayuwa nan Allah ya ce da za ku tsayu da kamar fanni wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala la askainahum ma sadaqa sai mu shayar da ruwa mai wani bambari amma wurin tafsirin ayat da faja mu zuwa Allah kar mu karkata da ayat dan ku a gidan rizo za ka yi na fassara wa Allah wastaqamu ala tariqati da kuwa ne zumu mai ba haka ake fasa shi kalmar tsari a larabci hanya shi ba tsarika ya yi biyu ko ba ba ko ta aljanna suna wanda ya guri biyu da wakar kawanta. akwai ni kirki kamar ga wannan akwai ni kirki kowar da ba ni kirki ba amma nan da Allah yake magana sai wane wurin jin Allah sai Allah ya baka arziki mai kyau ka samu kwanciyar hankali a family ɗinka shagonka gurnanka garinka duk kasa da take bin Allah wannan samun problem ba ga misali Allah ya ba mu ba waye zai daga hannu ya nuna ni kasa da take iya ce da mutane kullum domin Allah kuma arzikin su bai da kuwa sai karuwa wani kasa ne wannan Saudiya akwai kamar ta babu sai ka ga abin mamaki wata azumi je aiki haji ga Ya mamaki yara ƙanana ake koya musu sai muke zo da hilo da jiki ba sa ciki kaji haɗandu wallahi bayan da suka yi siyar da mako kaji da suka yi siya. ba da su ba wanda suka yi siya suna ga sauran cikarin nan sai su kuma ka ɗaya kaza kato a ci hajji riyale shinkafa kaza kuma haka ba alhaji ya ci kaza yau ya ci gobe ya ci ribi tun ɗin shi yaro ba don ga zan murmurbe ne sannan kuwa sati da sati shi ya gare alhaji ya shiga sau wurin sabi abu da ke faruwa kinai wala a yake gaji za ka ga manyan mutane ga cewa wani lokal kuma na kuma ka ba wala a cikin layi ya ci kuma ya kare ka ya ci <laughs> mutane da sun tafi shi ya kawo kawo ya kare dole shiga sau sabi kaga na nuna maka kasa sake je daraja na'am tun mutuncinka wallahi sai ka fara rani wani aboki na dan majalisa ne muna tare da shi a ɗaki na ce shi zan fa dan cewa ya ce ta na sani za ka ji wani sani da ya ce girma Allah ka da wutar boye na ce ban gano kana wannan wurin ba tare muke da kai ba ai dabaru ne kawai ake ce duk da ya gane. <laughs> na ce wallahi ka zama tafi aka yi a kan kai shaka shi ma ai ba ba wani kuya kuyan da za ka waye kai ba za ka ga za ka gansu ministocin da za ka gansu an ce kun zo jawara ma za ka ya koma su da kafin zuwa an gyara wurin ai wurin mai ac ne kun ba wannan irin zamanin da babu shawo mutum sai ga koma gefe ya je ya huta wala ga wani minista ne wani sanata wani karuwar ba wani hayaniyar da ba kasar kuriya za a yi ta hayaniya dan majalisa a zo ya ta atararin atararin atararin mutum ne bayanin gaba umar bai ne falaye to amma yana rayuwar kasar ne kuma dole a yi musu haka wannan lakacce ko sai zai nemi musu abin da bai kamata ko ba haka ba ku sha mamaki kila nan ga mu mun haye wannan sai hausa don za mu gwada kila za mu yi tafsir za ku ga ba na gaji na baya ba ko ba ka ba masha Allah za ga masu hullan kwano ne in sun ga wanda daga can ba da sun su halbe shi suna ci gaba da Ka kasan mu haka ya gada Allah ya samu gaji saboda haka kasashe Allah ya ba ta arziki saboda me sayuwa a wurin bin Allah suna kwatantawa gaskiya na'am kasar duk duniya ba inda ake bautan Allah daidai wallahi kamar Saudiya kuma musamman Makka da Madina kuma bautan Allah yake na gaske kuma kai ka tafi yau a yadda za ka wani abin da Allah zai maka wallahi za ka ni ni da kwanja ba da ake ba yan uwan mu fulani akwai wanda muna ɗaki ne ma sharu sittin yana da nisa da sahara ne ai kusan na farko da muka fara muka zo da na biyu na zauna sharuman so to zan dama dama kafin a yi wannan yanar wallahi abin da ba Allah ne yake cewa in je wata lafi na so mun dawo a za mun koma mun dawo kai sai ce malam ba da tafiye kuma wai sallan da ake hannun da bani da nasu daga nasu ce ban gane wace nan kullum sallah kullum sallah mun tafi sallah mun dawo muna ta sa kin sura kowa su ci abin da ya kawo mutum kai su taba ganin gare wannan ba to kaga wallahi ana bautan Allah kuma shugabannin suna kimanta masu addini kuma wurin da ake bautan Allah ba su da dole lalace ba daga sekon daya biyu da shi za gana sharewa na wuce Allah yake bauta kullum an bautan Allah garin manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda haka 'yan uwa tsayuwa da suka bi Allah shine Allah ya cika masa alƙawari wa ta mustaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an garga da zaran kun tsaya da kafan korin bin Allah to ba ruwan Allah kai bangi ne fari ne wane ne ubangiji subhanahu wataala zai shayar da ku ruwa mai yawa ma'ana albarka Allah zai ba ku arziki inda yau Allah zai kwabe ruwansa akwai ayar ko kan sosin tabara idan Allah ya rike ruwansa waye zai kawo babu to kuma matsala ke da yan uwa wallahi in Allah zai rike ruwa komai ya duk turancin da yan su za su yi wallahi ba abin da zai ba da zai canza amma Allah Allah ne yan uwa Allah sai muku abu saboda waɗansu fafirai Wayanda da su da kome saboda ka yan uwa a riƙe Allah a bi Allah samu da kafa ubangiji ba mu da shi ba mu na'am saboda haka anan Allah yayi magana ayi hakuri yace kuma karka yi biyayya wurin ta dazu magana kana da damuwa karka je wurin boka annabi ne fada faɗa manzo Allah yace man ata kahinan boka ke au rafa ko matsafi duk abu ɗaya wanda yake da awon ganci ya ke ma karya ya yi ma rufa ido Allah ya gafata mana bakar gumi mana bakar gumi wani lokaci ya tafai wani wani abu irin yadda shehu da suna ibn taimiyya da tun wani mutumin da gaganci ya zo baki kasuwa tara mutane na musu karya wai na wasan muka fito da tumbe shi yana yanka wuka kuna gani ko ka fasare fa itace ne ban dubu gawa ba ku tumbe sa bane saboda ya muku abin da ake kira tahayyun ko tahayyun rufaito kai kake ganin haka ki ba ma ba gaskiya bane yace kai adil kusi ka zo ka ka ce shi ya zo ka yanka shi wallahi in kana da imani da Allah an ba kai ma irin shi bane kana cikin tuwa gefe in kana da iman Allah ta gaske wallahi za ka kura da tabbata amma ba zai da ba ka ba Allah ya sauka saka manzo Allah ce man aka yi dan duk wanda yake wurin wani matsafi ko boka mu bima ma ya yarda da abin da yake fara faqad kafara bima ja'a bihi rasul ko faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ya kasance wa manzo Allah su to saboda haka Allah ya ce manzo Allah kai hakuri da abin da Allah zai hukunta kan kasar kai biyayya kuma kai masu laifi ka ambaci Allah shine kai sallah malaman suka ce kai sallah azhar la'asar asbahi azhar la'asar sannan kuma yankin dare kuma yi sallar magariba sallar ishayi sannan abin da ya shafi wa sabbi ulailan qawila kai na filfili cikin dare kuma wannan azumi annabi yake man kama ramadan da imanin wa ihtisaban gofira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya sai wanda dare yana na filfili ko a masallaci ko da sai iyalinsa ko makamanta haka in dai ya daure ya sai wanda dare to Allah subhanahu wataala kun ga domin Allah to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa dukkan abin da ya yayi na lafuffukansa sai Allah ya ce inna haula inna ha هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وجددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا بدلنا أمثالهم تبديلا ويسي سبحانه وتعالى يجب كل منظر ساعة الأمر الأمر ساعة yake ina haƙulai a lokacin da kake yin wani akwai wasu lalatattu suna nan wasu za su amfani da kuɗi wasu za su amfani da wasu za su yi kazawa zai shaidan na saurin shiga zukatan wayarsu da wani ya ya fara wa da talauci ka ba shi rahoto zai daina wa'azi to kaga kuskure shi sa tsarin yanzu masu wa'azi abinda shek Balalu Dr. Balalu Allah ya kara masa lafiya ya gaya mana yake gaya wa jama'a matasan muku, jama'an ku su fita su koyon sana'a kar su zamanto suna sa ido akan mutane kar ka zama kallon alasa ka zama nauyi to kaga in ka zama ba kana da sana'ar ka wa wa'azi ka san aikin Allah kake idan zo an ci karo da wani ka samu alhamdulillah in baka samu ba ka shautan da ka ko ba haka ba amma lokacin da wani wanda yana ganin cewa shi ba zai wa'azi ba ruwan shi da harkar wa'azi kuma ya fahimci cewa ake ma kana wa'azin don wani abu ne to addini ya lalace addini ya mutu sam sam sam an samu cikas ne saboda ka annaba shi sa annaba aka haramta musu wasu abubuwa kawai ba za ne za ka baki ana abin da yake bukata bai ba ban sadaka sam ta kwamishin da wurin zai rama ma wani sashi ne wurin kaga shi da wuri to saboda haka sai ubangiji suwa da layi toshe wannan kofar sai ce bayan ya ce kare musu da'a don mabarnata ne to ka san su sai ce to bari ga maka inna kula ka ga wannan mutane mushrikan nan da guda wannan wanda suke kin Allah to fa abin da yana rauci da yuri kullal ajla duniya ta kasa abin da zai zo yanzu yanzu kawai suke bukata to ga kai kuma wa'azin ka matsala ce wa yazruna wara'ahu abin da zai amfane su sun watsar da shi a bayansu. su misali shi yawan mustaqila ne kiyama kenan ba su yi tattalin kiyaman ba Allah ya ce na hannu mu ne fa mu muka halicce su wa shaddadna asra muka karfafa gaban su muka ba su lafiya muka ba su karfi muka ba su basira muka ba su fasaha komin da za su yi wanda da za ke da shi ba daga wajen a'a mun muka ba su Allah ya ce wa'iza shi na idan muka ga dama to na sai mu canza amsalan kudan kwacin su tabdila canza ma sai mu canza mu yi wani abu da ban kuma shi ke nan mu da su sai mu zo da wani ko ba wa yanzu da ma Allah ya ce amma duka wannan kusani inna hali inna hadihi tazkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه به سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ubangiji ce inna hali kaga wannan abin da ake ta gaya maka wa'azi ne babba izzatul lisan wa'azi ne ga mutane fa man a wanda ya ga dama ya dawo ya tafasa ila rabbi sai zai ji hanyar Allah da ga dama ya zai hanyar Allah wanda ya ga dama ya zai ji hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ya ga dama kare bi hanyar Allah yayi abin da yake so in ya ga dama ya kafirci in ya ga dama ya zama musulmi in ya ga dama ya zauna ya ƙi wa'azin in ya ga dama hana wa'azi da wasan kada ya zauna wurin wa'azin duk bai shafi Allah ba Allah da ya riga ya gaya ma gaskiya inna hadhihi tazkiratu wannan fawazi ne ga mutane faman sha'a wanda ya so ya bi hanyar Allah ya tsira wanda ya ga dama kuma kada ya biyar jena shi sai Allah ya ce wa ma sha'una illa an yasha Allah ba ku isa bane ku so wani abu ya yi abin da Allah yake so inna Allah lallai Allah kana aliman hakima Allah masani ne na'am يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد أعد لهم عذابا أليما وبيجي سبحانه yi يدخل manya يشاء fi rahmati yudkhilu Allah su wata ala yana shigar da wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahamansa wanda Allah su wata ala ya so Allah yana shigar da shi a cikin rahamansa kenan kaga wanda Allah ko bai so ba kaga ba zai shigar da shi cikin rahamarsa ba kenan sai masa azaba azaba kuma ta walakaci Allah ya kiyaye sannan yake wa zalimina azzalimai a addalahum Allah ya musu tattali na azaban azaba aliman azaba wanda yake mai walakanci azaba na walakanciya Allah muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da mu dangane da abin da ya shafi azaba Allah ya kusantar da mu dangane da abin da ya shafi rahama yan uwa a nan za mu dakata lokaci a ɗan ja mana wannan shiga shida da wasu mintoci da muka faɗa daidai a yau Allah ya dora wani shi a bizari wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna nan dai muna ta tuna muku batun marayu na marayu marayu suna jiran ku Allah ya ba ku iko Allah ya ba ku iko gaba daya Allahumma اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Wannan tafsirin ya zo muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin birnin tarayya Abuja. tare da Dr. Ahmad Rufa'i Nasir, shugaban majalisar malamai na Jibuis Kefi kuma babban limamin jami'ar jihar Nasara da ke Kefi. Daukar nauyin kamfanin Mundasa Global Nigeria Limited da fatan Allah ya saka da alheri.